وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون أتي قبل ثلاثين لتافن سوى البخاري يومنا سافير الصبر عشرين لأوكو بوتن لا وتا المحرم إجرى النبي صلى الله عليه وسلم نار شكرا دبو داد داري هدو دا دبيو ودا تيدي دا sha biyu ga watan tara watan satumba kalandar albashi shekara 2020 muna cikin kitabu tauhid littafi na ɗari ko ƙasa da haka kaɗan daga cikin jerin littafi ɗari da suke cikin sayul bukhari makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 28 a wannan littafi hadisi mai lamba 7458 yau insha Allah za mu tashi farkon babi na 29 hadisi ne lamba 7459 Allah ya taimake mu ya sa mu dace Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa yace babu qaulillahi ta'ala babi da zai bayani game da fadar Allah madaukaki da yace إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون inna ma qauluna li shay kadai abin sani abin da muke cewa ga abu idza aradnahu in muka kaso muka so i kasance in muka yi nufin zartar da shi kawai mu ce da shi kun kasance ku sai ga wannan abin ina kasancewa قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن محميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وأن حديث دسند يزوى المغيرة بن شعبة الله يقارى مسيد دايتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجأ النبي صلى الله عليه وسلم ناتشواه لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله بزي قشي لقتين الأمة تابع قوة ننس متاني ظاهرين على الناس سنة سام النسرة أكن ثورا متاني حتى يأتي حتى يأتيهم أمر الله حرسي الأمر الله يزوم معنا هر قيامة تتاشي Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bar waɗansu a cikin bayansa waɗanda suna ba wanda zai samu nasara a kansu a kabin da ya shafi addini mutane za su shiga kwamatala da yawa amma waɗanda allah bane wata zai tserar da su allah ya sa da mu a cikinsu قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله عنه قال وأن حديث عمير أنهالي يتي يادي معاوية أن أبي سفيان الله يقارى مسا يداه ياتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجع النبي صلى الله عليه وسلم يناتي لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ba zai gushe ba a cikin al'ummata ko daga cikin al'ummata ko waɗansu mutane suna tsaye da umarnin Allah duk abin da Allah yake so shi za su yi ma ya burruhun man kazzabahum wanda ya karyata su bai zai cutar da su ba wala man khalafahum hakanan wanda ya saba musu hatta ya ce lahi wa hum ala har al'amarin Allah ya zo har kiyama ta tashi suna kan haka faƙala malik ibn yuhamir sai malik ɗan yuhamir ya ce sami'tu mu'azan radiyallahu anhu ya na ji mu'azu ɗan jabal allah ya ƙara masa yadda yana cewa wahum bisham waɗannan mutanen suna sham faƙala mu'awiya sai mu'awiya allah ya ƙara masa yadda ya ce هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام إيش توقع مالك أن يخامر yana cewa shi ya ji mu'azu dan jabal yana cewa manzo Allah su sallam ya ce waɗannan mutanen suna sha waɗanda za su tsaya kan wannan gaskiya har kiyama ta zo ita a sham suke قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن, حسين بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال wannan hadisin da sanadi zuwa abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa ya ce wa kafan nabi sallallahu alaihi wasallam ala musailama fi ashabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kan musailama al-kazzab a cikin mutanensa, fa sai ice da shi Lausa, sa'altani law sa'altani hadhihi al-qit'a ma a'taytukaha da za ka nemi in baka wannan yankin annabi ya ɗaga wani abu a hannunsa ya ce da za ka ce in baka wannan ba zan baka ba walan ta wa amrallahi fik kuma ba za ka ƙetare umarnin Allah al'amarin Allah a cikin sha'aninka ba iya lokacin da Allah ya ɗeba maka za ka yi sharafi iyakar abin da za ka yi kenan wala in adbarta la ya'firannaka Allah kuma in kai ridda ka bar addini Allah subhanahu wataala zai soke ka Allah subhanahu wata'ala zai kaskantar da kai zai wulakantar da kai wannan hadisin mun wuce sha wurare da dama kamar hadisi mai lamba 3620 4378 eh, an gane hadisin musulama dan alkazza kuma ƙarshe da ya rida mun ga da karshen sai ya kasance Allah subhanahu wata'ala ya wulakanta shi kaskantar da shi tun duniya to mahallu shahada ci dai sai lan ta'aduwa amr Allah fi ba za ka ƙetare iya al'amarin da Allah ya ɗeba maka ba lokacin da ya ɗeba maka za ka yi sharafi iya abin da za ka yi kenan da ka duk wani da yake wani abu zuba masa ido lokaci ne kawai da lokacinsa ya wuce za ka ji kamar ba a yi shi ba a duniya kamar an yi ruwan ɗauke cif Allah ɗage shi an gane قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وانا حديث لسنة جيزة أبلاه دم مسعود الله يكارى مسعود دائكي بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرف المدينة kawai ina tafiya ni da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wasu gonaki na madina cikin shukar madina wa huwa ya tawakkau ala asibin ma yana dogara wata sanda wani kwagiri da yake hannunsa famararna ala nafarin min al-yahud sai muka wuce waɗansu mutane na yahudawa faƙala ba'dhum li ba'd sai wasu daga cikin ko sashen suka ce da sashi saluhu anir ruh ku kure shi ku tambaye shi game da rai ina rai yake a gangar jikin mutum saboda su suna da ilimi yanzu da annabi ya ce da su ga inda rai yake to sun san shi kenan su ya to ƙarya yake kaza kaza saboda ilimin da suke da shi a kabin da ya shafi rai na wahayi faƙala ba'duhum sai waɗansu muta daga cikin suka ce la tas'aluhu kada ku tambaye shi an yaji a fihi bi shay'in takrahuna don kada izo da wani abu cikin sha'anin rai wanda za ku kyamace shi za ku kyamace abin da ya zo da shi ma'ana ya gaya muku abin da kun san shi abin ya zama ta muku matsala faƙala ba abu mutu wasu daga cikinsu suka ce "La na hu lallai sai mun tambaye shi ba zai yi ba sai mun tambaye shi mu fa ba za mu haƙura ba saboda haka faƙama ilaihi rajulun minhum sai wani mutum daga cikin su ya miƙe zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ce ya abal qasim ya baban alƙasim marruh menene arruh nan da aka ce ya abal qasim malamai sun yi saɓani shin manzo Allah yana da sunansa alƙasim ko ko ba shi da sunansa alƙasim magana mafi inganci a cikin ya manzo Allah ba alƙasim sai alƙasim din yace inna ma ana qasim wallahu huwal mu'ti ita ni mai bayarwa ne raba bayarwa kawai nake Allah shi yake bayarwa ni rabo nake daga nan ne suke tare shi abul qasim amma ba wai ɗansa ba ne wasu malamai sun ce ɗa ne daga cikin yayin manzo Allah sunansa alƙasi an gane wallahu a'lam fa sakata anhu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi shiru gabaran cewa da shi komai fa alimtu annahu yuha ilayhi sai na gane na fahimci cewa ana yi masa wahayi ne faƙala maza Allah su salim yana tashi ba su amsa sai ce wa ya tsalo na ka'anin ruh ƙulin ruhu min amri rabbi wa ma'utitun min al'ilmi illa qalila fi قال العمش هكذا في قراءتنا يتي suna tambayar ka game da rai kulin ruhu min amri rabbi gaya musu al'amarin rai ina daga cikin al'amarin ubangiji na Allah subhanahu wa ta'ala shi yake zartar da al'amarinsa ya ce ya kasance kawai sai ya kasance wa ma'utitum nan ƙira'ar da ya ce ainihin wa ma'adihi haka za zafi ƙira'atina wa ma'utu min al'ilmi illa ƙalila ƙira'ar abdullahi ɗan masu wa ma'utu min al'ilmi ba ba su komai na daga ilimi illa kalilan sai dan kaɗan Wadansu malamai suka ce ana nufin kowanne ilimi dan kada aka bai wa mutane Wadansu malamai suka ce ana nufin abin da ya shafi shi nan rai ilimin mutane dan kadan ne game da shi an gane to koma menene duk abin da aka ce an baka na ilimi bangaren ilimin gaba daya ko kuma wanda yake bangaren rai kadai? Ko koma wanne ne an haɗa da na Allah dan kadan aka baka an gane to shine yace wa ma utu min minal ilmi illa qalila ba a ba su komai na ilimi na ilimi ba sai dan kaɗan. amma kirar da fi shuhura wa sab'a wa ma utitum min ilmi ba ba ku komai na daga ilimi ba illa qalilan sai dan kaɗan. wannan hadisin ya wuce wurare daban-daban kamar hadisi mai lamba 125 shida. an gane ku to kuma abinda babin ike magana a kai shi ne duk abinda ka gani ina gudana ne da al'amarin Allah ko mai ka gani abin duk da Allah iso ya kasance zai kasance babu yadda za amma a matsayinka na musulmi dole sai ka imani da abubuwa guda uku السبب المسبب da المسبب to wannan kuma ita ce gabar da take damun mutane da yawa mutane da yawa sai su sa bakinsu a cikin abin da ya shafi addini amma ba su da ilimin waɗannan abubuwa sai abubuwan da yake faruwa kawai sai a ce an mayar da shi ga Allah subhanahu wata'ala shi kadai shi zai hold the responsibility sai ai wannan abin Allah subhanahu wata'ala ya kaddara shi ai kaza za ka za ka za amma sai su manta da sababi su kasa manta da musabbit da kuma su manta da musabba an gane shi yanzu misali da za ka ɗauki wuka ko takwabi ka sari mutum sai ka ce ha ai allah ya isa yin sare ka zai yadda to wannan da yake shi ta shafa don haka arna suke ganin baiken musulmai suke cewa me isa kuke cin abin da kuka kashe amma kuma abin da Allah ya kashe ba za ku ci wai me isa ba ku cin bushi su a tunaninsu mushe da ya kwanta ya mutu ai Allah ya kashe shi to me yasa ba za ku ci kashewar Allah ba ko kuma sai ku ci abin da kuka kashe da kanku su suna ga idan kai in kayanka ka kashe za ka ci to in Allah ya kashe ka na yi kamata ka ci tamam yasa ba za ka ci ba sai ka gaya musu a'a shi Allah subhanahu wata'ala shi yace abinda ku ka kashe ku ci abinda na kashe karku kamar karnuka ne na farauta idan ka cuna karen farauta akan dabba a bar farauta in ka yi bismillah in ka je ka tare ya kama ko ya kashe aka ce ka ci amma in ka yi bismillah ka sake shi da ka je sai ka tare ya kama amma ya fara ci to karka ci annabi sallallahu alaihi wasallam sai dan ni ita yanzu ba kai ikama ba kansa ikama waye Karam farauta a mutu cikin tabu sai ko wanda ba Karam farauta wanda aka bashi mai tarbiyya bayan kan farautar mutanen mu ko su ma suna da tarbiyyar da ake suna da ita don za su ke suna bismillah ko ko a shari'a ke ko kana bin su kana gani ke za a ce kama shi duna ta ce bismillah daga shi duna ba ga su suna zuwa za su kama kyanwa ba ko gafiya ko abin nan muna ganin su a nan za su sake gafiyar gatan suka kware mata ido gudu kama ta za su amma sai da ashari ake tuna miki <laughs> shi ne a bayan gari na yana ta bismillah Allah ya Allah ya ji kanmu Allah ya sa suna faɗi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ka je ka tarar ya kama ko ya kashe ka ci amma idan ya kama sai ka tarar ya fara ci ita to yanzu ba kai ikama ba kansa ikama don haka karkaci to ka kamar haka yanzu ka ce in akan nuka an ce abin da ka ranka ya kashe in ka tarar ya fara ci ci kansa ikamawa ke na wannan dabbar ko da Allah ba cin naman ta zai ba baya bukatar ka ci shi yasa ke kashe ta da kan da yana bukatar ka ci sai baka kashe ta da kan ai kuna gane ku to haka ya kamata mutane su ringa kallon al'amura saboda haka eh, wannan babun alakar su kenan da kitabu tauhid wato ko da Allah yake kaddara al'amura a komai nasa ne shi yake zartar da shi inda ya ga dama amma kuma dole akwai sababi dole akwai sababi to da ka wannan sababin kai sai ka kalli mai sans ɗinka mai matsayinka a wannan sababin kai ne sababin kaza ko ba kai ba ne kowane ɓangare na rayuwa haka za ka duba kowane ɓangare duk wani abu da ka sani wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ya halitta ku shi ya abin da kuke aikatawa amma wannan abin da kuke aikata ya ce na yadda ka aikata kaza ban yadda ka aikata kaza ba to sai ka tafi a haka nan to shi ne al'amura za su yi amma in ba haka ba shi kenan mutane sun fi ta zama da ƙarshe suna ɗaukar rayuwar suna saka a cikin kunci da bala'i suna saka kansu a cikin kunci da bala'i saboda ne saboda son zuciya saboda rashin fahimtar addini saboda rashin fahimtar nassin shari'a Allah ya gane da babu qaulin lahi ta'ala babi da zai bayani game da fadar Allah madaukaki da ce. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الكهف مئة وتسعة الله مدوك كيتي قل سينيرسو لو كان البحر مدادا لكلمات ربي دازا أتي كوجي من ألف دلام إنس ta jinsi sai kuma ta instagram wato da aka ce albaharu ana nufin kogi kowanne kogi ya shiga ba ana nufin wani ɗaya ɗayan kogi ba da za a ce duk tafkunan duniya za a haɗe su su zama tawada ne da kwatankwacinsu kamar su an gane ku su zamanto duk tawada saboda a rubuta kalmomin ubangiji lanafidal bahru da kowanne kogi ya kare kabla an da kalimatu rabbi gabanin kalmomi ma'ana maganganun ubangiji na su kare walau ina bi madada ko da mun zo da kwatankwacin wannan kogin ninkin baninkin kari da kari duk ga sunan ainihin tawadu ne waɗanda suke ainihin wato domin rubuta sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ko kalmomin Allah وأن آية الله فدي في سورة شاتقوس سورة الكهف آية تدريد ترى هكذا الله سبحانه وتعالى يتي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله الله يتي ولو أن ما في الأرض من شجرة ذا ذات الجبت abin da yake ban ƙasa na daga bishiya zai zamanto a kalamu alƙaluma ne na rubutun kalmomin ubangiji walbahru ya mudduhu min ba'di sab'atu abhur sannan koguna na duniya a ce an samu wasu ninkin su guda bakwai da suke biyo bayansa su kare su su kare shi ma da kalimatullah da kalmomin Allah subhanahu wata'ala ba su kare ba saboda rubuta su da aka yi ko saboda yawan waɗannan alƙaluma da kuma yawan ruwan kogi har da ma ƙarin da aka samu da duk alƙalmin za su cinye za su dakushe sannan ruwan zai ƙare kuma kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala ba su ƙare haka nan Allah maɗaukaki ya ce إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سخر أي ذلل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض للي أبنجدن كداكي كرم في بوتاق ريشي mai waɗannan sifofi wanda iliminsa bai da iyaka wanda inda za a mayar da tafkunan duniya gaba ɗaya su zama tawada bishiyun duniya gaba ɗaya su zama alƙaluma a ƙaro waɗannan tafkuna ninkin su gida bakwai Allah subhanahu ta'ala yace kalmominsa ba za su ƙare ba to wannan ubangijin shine wannan da ya halicci sammai da ƙasai fi sittati ayyam cikin yini shida sun mastawa alal arsh sannan idaidaita akan al'arshi yogushin lailan naha Allah ina rufa dare akan rana ya tulubuhu hasifa daren ina neman rana da ainihin sauri-sauri wa shamsa wal nujuma musakharatin bi amri da rana da wata da taurari duk ababen horewa ne da al'amarin ubangiji da umarninsa ala Allah ce ku saurara lahul khalq wal amr halitta ta Allah ce haka nan al'amari ma'ana gudanar da halittar na Allah ne tabarakallahu rabbul alamin Allah ubangijin talikai sa ya yawaita matsayinsa ya ɗaukaka da yace sakhara ma'anansa zallala wato ya hore da yace ce wannujuma musakharatin bi amri Allah subhanahu ya hore mana waɗannan abubuwa ga sunan kullum ilimin a tare da su ina birin ƙasa. Ƙala haddasan Abdullahi bin Yusuf, ƙala barana Malik, ana bi zinad, anil a'raj, ana bi hurairata radiyallahu anhu anna Rasulallah sallallahu Alaihi wasallama ƙal. Wannan hadisin da sanadi zuwa bi hurairar Allah ya ƙara masa yadda cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce takaffala Allah liman jahada fi sabili Allah ya lamuncewa wanda duk ijihadi cikin kalmarsa cikin tafarkinsa la yukhrijuhu min baitihi illa al fi sabilillah babu abin da ya fitar da shi daga gidansa sai jihadin nan dan ɗaukaka addinin Allah wata tasdiqu kalimati da gasgata kalmar ubangiji da abin da ya faɗa game da falalar jihadi da abin da wanda yi jihadi sai samu an yi dukhilahul janna cewa Allah zai shigar da shi aljanna aw ruddahu ila maskanihi bima nala min ajrin aw ganima ko kuma Allah subhanahu wataala idawa da shi gidansa tare da abin da ya samu na lada ko ganima wannan hadisin ya gabata ainihin

mun ji menene tattauna malamai da suka ce bi ma'ana min ajarin au gani an gane to ko me ai abin nan wannan alakar wannan babin da kitabu tauhid shine wato yin bayani akan yalwar ilimin Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala mai yalwar ilimi ne ina da yalwar ilimin da babu wani abu da zai gudana wanda bai sani ba an gane to sannan Allah subhanahu wata'ala ne ike hore duk abin da ya ga dama ta irin yadda ya ga dama babun fil a wal irada babi cikin abin da ya shafi mashi'a da irada abin da ake nufi da al mashi'a ne abin da Allah iso ifaru ifaru amma ba lallai wannan abin da ya faru yake so ba abin da ake cewa al'irada shine abin da ya nufin ifaru ifaru kuma kamar inda yake son ifaru an gane wato suna shiga juna suna kama da juna an gane to da idan ka zo wajen fassara in ka ce mashi'a ka ce abin da Allah yake so to sai ka yi bayani dan kada wani da irin wannan ne arna suke cewa law sha'a rabbuna da ubangijin mu ya so la anzala mala'ika da sai saukar da mala'iku to su mashi'ar da suka dauka ita ce irin wannan da aka ake fassarawa cewa abin da Allah yake so a'a eh ya so abin ya faru ma'ana ya yadda ya faru amma ba wai duk abin da iso ifaru ne ike so ba an gane ku misali Allah shi ya so ko ya yadda a kafirci amma ba ya son kafirci an gani shi ya so a kafirci shi ya yadda a kafirci shi ya kaddara a kafirci shi ya zartar da a kafirci shi ya nufi a kafirci amma ba ya son kafirci da haka yace wala yarda li ibadihi al-kufr ubangiji bai yarda da kafirci ga bayinsa ba to amma kuma ya kaddara me isa ya kaddara saboda sai da haka ne ainihin abin da nufin izartar a lahira na shiga aljanna da wuta zai tabbata idan kowa ya zama dan aljanna ya zama mai imani kenan kowa zai zama dan aljanna idan kowa ya zama arni kenan babu dan aljanna kowa dan wuta ne to da haka dole sai ya zo sai ce to shikenan na yardar muku kuje. ga hanyar tafi a wuri kaza ga hanyar tafi a wuri kaza wanda duk yake so eh, ba hanyar duk da kake so ka zaɓa ni kuma zan taimake ka akan yanzu kai abin da kake kai ne abin da kai kake so ai kuna gane ai ko wanda ya bi Allah ya so ya bi Allah sai Allah ya taimake shi akan bin Allah wanda ya so ya saba wa Allah tunda shine abin da yake so shikenan sai a taimake shi shine ma'anar fadar Allah من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا wanda yake cikin bata gaya musu sai ubangiji ya masa shin buɗa masa a cikin bata sai ta yi da ka karka ga mutum ya samu wata dama ina abin da ya ga dama ina kaza ina kaza kuma Allah ya kyale shi ka ɗauka ya gagara Allah ne a ba gagara Allah ne ba abin da ubangiji ya faɗa lokacin da ya halicci aljanna ya halicci wuta sai ke kowace ɗaya daga cikinku ne mata alkawari sai na cika to da haka wanda ya zaɓi aljanna Allah sai taimake shi akan shiga aljanna wanda ya zaɓi wuta shi ma sai a taimake shi akan ta aiki abin da ya shafi wuta yana ganin abin kirki yake Allah ka tsare wa la'i ta'ala da faɗan Allah maɗaukaki da ya ce, tu'til mulka man tasha' kana bayar da mulki ga wanda ka ga dama haka nan fadar Allah dai ce wa ma tasha'una illa an yasha Allah abinda kuke so ba shi yake tabbata ba sai abinda Allah ya ga dama shi yake tabbata duk abinda ka so ifaru faru ba zai faru ba sai Allah ya ga dama haka nan fadar Allah madaukaki da yace ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله kada ka ce da wani abu da kake so ka aikata gobe ka ce zan yi kaza gobe ka ce in Allah ya ga dama in Allah ya yarda haka nan fadar Allah maɗaukaki da ya ce إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء إنك لا تهدي من أحببت للي كي باك شرير دوان كسو ولكن الله يهدي من يشاء سيدي الله شيك شرير دوان دي قداما الله زي شرير دوان دي قداما ko da kai kana ga wani bai cancanta ya zama cikin waɗanda suka shiryu ba Allah sai ya shirye da shi Allah ya sa kuna gane za sai ka zo kana skeli ya to ya za a ce wane ya shirya amma wane bai shirya ba haka Allah ya ga dama ina shirya da wanda ya ga dama ne Allah ka sanya mu cikin waɗanda ka so ka shirya da su qala sa'id ibn al-musayyib an abihi sa'id dan musayyib ya faɗa daga mahaifinsa yace nazalat fi abi talib wannan ayar ta sauka ne cikin sha'anin abi talib bafan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana ta son sai Abu Talib ya musulunta ai mun wuce ko ya same shi sai ya am qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah kace la ilaha illa Allah kalma kwaya ɗaya jallin jal ne kuma tsaya yin jayayya in yi musu a gaban ubangiji ba za ka kona ka ba sai ka shiga aljanna da kace la ilaha illa Allah lokacin da zai wannan abin da abuja da su umayya suwaye suna nan suka ce da shi a targabu an millati abdulmuttalib yanzu kana numfashinka na ƙarshe za ka bar tafarkin mahaifinka iyaye da kakanni abdulmuttalib da kakanninsa da iyayensa za ka bar wannan tafarki din sai ce da'ani a mutu ala millati abdulmuttalib bar na in mutu a kan tafarkin mahaifina abdulmuttalib sai zama shi ne ƙarshen maganarsa sai mutu akan wani to da haka kenan ba abin da kake so ne yake faruwa babban abin da Allah subhanahu wata'ala yake so shi yake faru. da haka karka tsaya kana suke ne yanzu a ce kamar wani bai musulunta ba amma wani musulunta yi aka Allah ya ga dama yanzu a ce kamar wani shine akan daidai ni akan bata yi haka Allah ya ga dama saboda me shari'a din ba taka bace akwai mai mallakar shari'a da kai kake mallakar shari'a din sai kai abin da ka ga dama da ita amma akwai wanda shi yake mallaka shari'a din da haka shi zai yi abin da ya ga dama da ita kana ga wane ya kamata a ce ya shari'a wane ya kamata a ce ya shari'a wane kuma amma bai shari'a ba eh haka Allah ya ga dama kuma yana da ka'ida la yus'alu amma yaf'al shin yayi abubuwan da ya sai bashi da sai dan me kai kaza yayi yayi kai ne in kai zai tuhume ka yace me isa kai kaza na ka yace wa hum yusalun su bayan su ake tambaya kai ne duk abin da kai sai Allah ya tsiye ka ya tambaye ka har ma sai ka kawo shaida ga abin da ga wanda ya saka kai Allah ka ganar da ce wannan tunanin shi yasa wadan suke tunanin shi abu talib musulmi ne eh suna ga irin kariyar da ya bayar manzo Allah su sallam da yin tsayawa da yawa kansa shekara hamsin ina fama ko shekara arba'in da bakwai ina fama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a ce kuma duk ya mutu ba musulmi ba a ce wannan abin ba zai amfane shi ba a ce kaza kaza kaza kaza eh haka Allah ya gada. mu haka mutane suke haka mutane suke ya ce ya ji wani yana abin nan abdullahi dan ubai dan salu wai an masa likafani da manzan Allah rigan manzan Allah sannan a ce kuma zai shiga wuta to yanzu shi za a gaskata ko qur'ani za a gaskata shi wannan ba kan sa aka sokar da aya ba in tastaghfir lahum 70 maratan aka sokar wala taqum ala qabri ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره idan aka kyala mutane suka mayar da hankali shine ma'aunin addini sai a shiga matsala sai a shiga rudani da aka wata maganar da bahaushe ya kan yi za ka gaba nasi ba ce amma ko nasi bai ture ya ce wai shari'a sabanin hankali sai mu ce in hankalin ya samu tasgaro ke amma duk hankali mai kyau to yana daidai da shara irin wannan abin da kuke yi ko mutane suke yi su ringa auna kaza da kaza shi abdullahi dawo bai dan salon dan wace irin rawa ce bai taka ba musulunci <laughs> yayi shi musuluncin ma yayi amma kan ga inda ba ko masa kafo balantana shi da ma abu talib bai ma taɓa yi ba kariya dai ya bayar amma bai taba musulunci ba wani za ka zai don kai magana sai ce da kai ai akwai nasosi ma da suke nuna ai ya musulunta sai ai ba ya yi waƙoƙi ya yi busu baituka wala da alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adiyanil bariyati dina laula al malamatu aw hizaru masabbatin lawajadtani samhan bi dhaka mudina shi hakika na sani addinin ɗana muhammadu ya fi alkhairi ya fi ya ɗari kowanne addini da yake ban ƙasa ita ba don tsoron zargi ba da kuma tsoron zagi mun dariya ita da ka sami meni sahun gaba samhan bai za ka mubina cikin kwanciyar hankali zan bayyana addini to kaga kenan yanzu nan an samu wani lau a harshen larabci harfin tina'in limtina harafi ne da samuwarsa ke hana faruwar wani abu saboda rashin faruwar wani abu kenan abin da zai hana shi shiga aljanna saboda ya ce laulal malamatu au shigaru musabbati ba don tsoron zargi ko zagi ba da na shiga da na yi kenan bai ba to shi kuma musulunci ko aljanna ta waɗanda suka yi musulunci ce wanda duk bai ba kowaye wallahi ba zai shige ta ba kowaye bai musulunci ba zai shiga aljanna ba ai kuna gane ku wannan ita ce magana kwaya ɗaya tal ka kyalisa ganganun malamai sun yi saɓani sun ce kaza malam ya ce baya daidai da Allah ya ce malam ya ce baya daidai da annabi ya ce kowanne malam shehu wani ya ce malam wani ya ce shekul islam hujjatul islam wane ne kowane ne ya faɗa baya daidai da Allah ko manzan Allah ya ce da fi zaro kulla kaulin inda kauli muhammad fama aminin fi dinihi kamu mugamin ita ajiye maganar kowa in manzan Allah ya faɗi magana maganar manzan Allah tabbas in ka kama ta wani lalibe kake a cikin duhu kuma ba za ka kama ba ga maganar ga tabbas ka tafi kana lalibi a cikin duhu to haka ya kamata mutane su ringa fahimtar addini amma ka tafi kana auna kana ce haka za ka za wane ne wane ne sai ka wahalar ka wahala yanzu kuma duk abin da ka yi any step a cikin wannan hanyar cin gyaran Allah kake yi yanzu abin da kake cewa da Allah ya Allah mai isa ka shiriwa ne baka shiriwa ne ba ko kana cewa da Allah Allah kai ba daidai ba ka kyauta ba me isa kai shiryar da wani amma baka shiryar da wani ba wannan baka kyauta ba to yanzu Allah akwai abin da wannan bai kyauta ba daga cikin sunayen Allah akwai al muhsin me ma'ana al-muhsin mai kyautai daga cikin sunayen Allah akwai al-barru me ma'ana al-barru ne alkhairi a to idan ya zamanto shi ne mai waɗannan sunayen yanzu na cikin akwai wani abu da zai yi a ce bai kyauta ba to da haka shi ubangiji subhanahu ta'ala abubuwan da ya zartar ga baki ɗaya ko da idan ka kana ganin sharri ne to alkhairi sai dai idan ka so ka mayar da shi sharri sai zama sharri ya yake zama sharri daidai Allah a cikin abin shi kenan sai zama maka sharri yanzu kuma halin da mutane suke ciki kenan a affairs nasu gaba ɗaya abubuwansu da yawa sun ɗebe Allah ciki da haka sai bala yake biyo bayansu sai abin ya zama to musu shari duk abin da za ka yi eh, a matsayinka na musulmi ka haɗa wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala sai ka ga alkhairinsa a farko ka ga alkhairinsa a tsakiya ka ga alkhairinsa a ƙarshe ko da wani abu zai faru a tsaka-tsaki da haka hadisin ya hadin sinan al-khudri Allah ya kara masa yadda yake manzo Allah su sallallahu ke ajaban min amri al-mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair sai akwai ban kai akwai ban sha'awa akwai burgewa cikin sha'anin mumini al'amarin mumini gaba ɗaya alkhairi yace wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda yake da wannan in ba mumini ba annabi sai bayani menene ma'anar wannan maganar yace in alkhairi ya samu mumini sai ya gode wa Allah godiya ta zama alkhairi gare shi Allah da kansa ya shela in kun goda ni'imar da ne muku to zan kara muku yace in rashin daɗi ya same shi sai yayi hakuri sai hakurin ya zama to alkhairi gare shi dan zai samu ma'iyar Allah Allah yana tare da masu hakuri zai samu soyayyar Allah Allah yana son masu hakuri kuma zai samu dimbijan lada daga wajen Allah Allah ina kamfatar lada ibar da mai hakuri to amma idan mutum ya rasa wannan abin da mai shi kenan sai je yana ta kama kame sai isa kansa uku ya fita da kyar Allah ka ganar da mu ah. hmm. Hmm. Hmm. ice فدر الله شن سورة ta سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين إبراهيم يتشهد ما هي فنسى آزر ka riki gumaka su zamanto su ne allolinka ababen bautarka yace lallai ni ina ganin kai da mutanenka kuna cikin bata mabayyane yace to wai da wasu malamai suke cewa azara din nan ba sunan ba shine mahaifin annabi ibrahim ba suna cewa baffansa ne ita ne gaskiyar wannan magana fare kawai suka yi to ga nasi a gaban ka tafi kana kan maganganun wani ko ice li abihi azara wannan matsala din ta sa haka kurin mutane sun tayi sun yi tsalle sun fada ruwa sun tada kura ba gaira ba da ne tsalle suka suka fada cikin ruwa kuma suka tayar da kura haka kurin babu dalili a harshen larabci a ka'idar harshen larabci ba a amfani da kalma a ma'anar majazi sai in hakikata ba za ta tsaya ba menene amfanin ubangiji ya ce abihi sannan ya ce azara in ba mahaifinsa ba ne me yasa bai ce wa iskala ibrahimu li'ammihi azara ba ko me yasa bai ce wa iskala ibrahimu li'azara ba babu da haka za ka yi yawo ka gama kara can laraba ba ka samu inda suka taɓa amfani da kalmar al'abu a matsayin al'ammu ba amma sukan yi amfani da kalmar al'am a matsayin al'abu lalaka su ce al'abu amma suna nufin al'am ba sa yi amma sukan yi amfani da kalmar al'am suna nufin al'abu za ka same suka mutum yana cewa maimakon ya ce ya abati za ka ji yana cewa da shi ya ammi kuma yana nufin mahaifinsa amma ba wanda ya taba zuwa in sami dan uwan mahaifinsa al'am yake da shi ya abi ko ya abati ba sa yi kawai wani tunane-tunane ne sai an ce kaza sai an ce kaza ka kyale duk abin da ka ajiye wata ka'ida guda daya duk wanda ya shiga wuta in ba kai bane baka cutu ba kuma kowa ya shiga aljanna ba kai bane baka amfana ba wannan ita ce kaidar da zaka aji duk wanda ya shiga wutan ba kai bane baka cutu ba kuma kowa ya shiga aljanna ba kai bane baka karu ba baka amfana ba ba hausa gashi ne ya gama maka magana ita yana amfanin baɗi ba rai ka'ida ce ajiye ta duk wanda ya shiga aljanna ba kai bane ba za ka farin cikin ya shiga aljanna saboda babu farin ciki a wuta kuma duk wanda ya shiga wuta in ba kai bane ba za ka bakin cikin ya shiga wuta ba saboda mai ka'ida ba a bakin ciki a aljanna to in ka ji waɗannan ka'idodi a cikin zuciya ka za ka huta amma ka tafi kana hangen kaza kana hangen kaza kana duba kaza kana duba kaza shikenan sai ka samu rukun da matsala sai ka je zancen Allah kana kokari sai ka juyar da shi daga inda Allah ya ce sai ka fada cikin abubuwa guda biyar da aka hana ka kai tare da Alƙur'ani. ka gudanar da Alƙur'ani la takyifin wala ta'wilin wala tamthilin wala tashbihin wala tahrif karkai karka bata suna karkai tawili karka kwatanta karka misalta haka nan kada ka bata wannan suna kaka kore shi ka bar shi inda Allah ya faɗe shi ka bar shi a haka amma mutane sun zauna suna tunanin ai yanzu kamar wani bai kamata ce ya ce alfarmar wani ba bai ji kamar a shi Allah subhanahu wataala ka'idarsa waɗanda suka yi imani wata ya dhurriyyatuhum bi iman sai an haɗu akan imani din gaba sai an haɗu akan imani in magabata suka yi imani na baya suka zo suka yi imani shikenan aje Allah ya gaya maka ina fitar da rayayye daga cikin matacce ya fitar da matacce daga cikin rayayye ba ta yake ba yukhrijul hayya min al almayyiti wa yukhrijul mayyita min al hayy to sai ka je a haka da haka Allah sai baka misali irin su annabi Ibrahim din da iyayensu irin su annabi nuhu da yayansu irin su annabi nuhun da annabi lotsin da matansu duk wani wanda ka sani an buga maka misali wanda za ka gane cewa akwai wani abu sannan ka kalli fir'auna da matarsa sannan ka kalli ainihin eh, eh, abin nan eh, Eh, okay mun sami abin nan yukhrijul hayy kenan ko min al mayyit ya ya da ni da iyaye annabi ibrahim da mahaifinsa annabi nuhu da ƴaƴansa annabi nuhu da matarsa annabi lutu da matarsa fir'auna da matarsa duk wani wuri da za a buga maka wannan misalin an buga maka shi sai ka hakura sai ka haƙura Allah subhanahu wata'ala shi yake yin abin da ya ga dama yadda ya ga dama a irin yadda ya ga dama kuma ga wanda ya ga dama don kada ka sa kanka a cikin rudani ka kyale shi shi na iya aikata abin da yake so da haka ana yace yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin ku ne da sauki ba ya nufin ku da takura ko kuntata da haka ya sanya muku addini a irin haka nan to kuma ina ga lalle za mu kwana nan insha Allah da fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora mu akan daidai abin da muka faɗa ya zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya yafe mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته